waɗannan kwanukan da ka gani na abincinmu ne da ni da 'ya'yana saboda na riga na ba da umarni tintini cewa an yanke girki da kai to wani a cikin gidana eh. ne na ne ne mai ya yanki kawai ga abin da yake na gudu ah. na ce ko kuma to ni me na ce maka me ka ji na ce kuma ganye a ai dai in ganye a jikin kaya kadara to ko na sayarwa ne ko kuma yajin aiki ake to yajin aiki nake yi alhaji ina ka samu kar ka kar ka kar ka ba garba gani ina ka same shi wajen yan sanda yan sanda eh jibrin da ka kama shi akai an kama shi da wuka ya zo iya ta tabbila a cikin gari iya cewa wai ni ni ni wai sai sai sai kashe a ai bai kamata a ce wato ainihin ka tafi ba ka zauna maslaha za a yi a a lala lala sulle lala lala bargari kar ka fita eh kar ka fita

tun gaya maka yau na kwaci na da ir a gidan da yanzu na ji jiki da aka yi mai Allah ne ya kwace ni wai da aka yi mai nake wannan matar ta biyu wanda muciya Allah ya taimake su ne su ne kwacen billahi ladi zan so a ce ta ta mangare ka wannan matar kamar ya ta nake yi nan ka sa mutumin nan ka zuga shi da mutumin nan mai kama da taɓaɓɓe ya dinga fella mun mari a gidan nan ni kuma da ka sa a kulle ni maka wani ɓarawo kaga shi nan wanwan kayi mun nema mun yi balance domin a ciki ai wannan matan Allah ya ta maganin ka ni hmm. baushi na fa fuskanci fa abun naka tsakanina da ke fa nema ba kake takun saka kake da ni wai me na tsare ma ne ni a gidan nan me na tsare ma ko dan ka kawai na fika na fika shiga cikin gidan sosai me wani shiga cikin gida a ga mu ka iya mota ni ban iya ba in kai na kai min gani gani wanda zai sa ka gaba ko fita shi sa duka wulakancin duniya ya tashi a kaina za ka kare shi to ba mai gadi bane kai kai saurara ba a mai gadi na banza billahi lazi ba a mai gadin banza nan da ka ganna an sha gwagwarmaya gwagwarmaya me gwagwarmaya a dawa a ni din na banza ne a'a kai dai a dai mun ban mai da kai kwado ba muna da asararu billahi lazi sai mai da kai kwado Allah ya bacin rana billahi lazi ran da duk na yi tashi hmm, hmm, hmm, kai Allah ke ɓaci rana sa'a dai wallahi wallahi mu ne na bara mu ne na bana mu ne na shekarar basasa in Allah ya kai ku ko nan ne ka gan mu mun zo mun zauna a guri ɗaya da kai kake kake raina kai ai da ma tashi gari ai karshen ai shi gadi da ma karshen sa in ta kare ma sai dai a gadi sai dai ka kare a gadi wallahi sai dai gadi mala na fi karfin yi gadi din gama rayuwa ta kuma mu bige a gadi Allah ko muna bacci kana gadin mu direba dai direba eh mana to ai ne direba na karshen mu. tuka alhaji tuka hajiya Allah kuwa tuka ba ko tuka dan gida Allah kai mana eh koma inda ka bi kauri nan dai ka san eka ta ce eh taka ce koma inda ka bi kauri Allah ya bace rana wallahi wallahi Allah ya bace rana wallahi oh zai ya hilali zama da kai yana samun A ja mu ma ta tashi yanzu sai in barar da mutum. Ka tashin. Ba ganin ka wallahi kafan ba kilishi bane. Allah. Kawai zama da mutumin nan zai raina ni. Kana riƙon gada kana riƙon sitiyari. Gada kai ban da sharri. Kana taɓa ganin gada da idanka. Ah. Sau dubu nawa kai haɓauna na kama nan da kake gani na aje abu tarihi. Ka dai kama kullum sai a rika barin mutane da yamma mu da muke mabukata abinci a koda yaushe yawwa Malam Jibrin. Ke kake kara kira Malam Jibrin? Ba tsoho ne ni na kira Malam Jibrin? Eh, ki kira ni kawai yadda ake kira na anan jibirin sak in a waje muka ki kira ni gibson wannan abincin waye wannan abincin hajiya ce ta sa na girka ma ɗan leda to kun gama abincin rana ko ba gama ba jibirin yaushe aka gama abincin safe to a kawo awa ɗaya ba bayan mu bukata ne mu ma bukata ne a koda yaushe muna bukatar abinci da after 15 minutes duk minti sha biyar minti talatin muna bukatar abinci ita shi kenan sai a yi mata wani ni ma ya dan na hajiya ne juye min shi mu shi kenan muna ɗeba ɗeban mu muna yaye ma yaye mu mu zauna ba abinci ban hakuri dan je ki dauko bullet ki zo ki zuba ki dauko gato wace ce yan lele akwai wani ɗin lele da ya wuce ne da na ci abinci kamar an shi da na ci abinci kamar an sace kin dauko hajiya ce take kiranka ban gane hajiya ce take kirana ba ya aka yi ta san ina muna munafunci kika je kika yi komi zuwa kika kika ce da ita yan lelan ce ta fini in ban fada tukunyar na ja miki bala'i ba Allah ya tsine min albarka idan ban kona kai na na ce ke kika kona ni ba Allah ya tsina dan mun ci goma kamun abinci ya hakuri ya hakuri sai ki ya dan da uwata ya dan da asawanya ya hakuri me kika ce mata to ban ce mata komai ba ita ta ce na kira ka daki na ta ce ki je ko kuwa kin san ni ba a tura mata daki na Tun can ta kira ka tun da na ganka a nan shi ya sa na gaya maka. Ko? Tukurin ya hankali tukunya bayan ka. Wallahi sai in kona kaina in ce ke kira kona. Kai haƙuri karfa asiri jibirin. Muke sanadi. Kai hakuri dan Allah da aka sa a gore da ka aiki jibirin. Da ba na fi son a kama na yarinya. Wacce za ka mora. Prera, prera, prera.

assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu bi ma'ana akwai matsala ta taɓin hankali a tattare da yarinyar nan dole in zaburan shigo gida yana tarar ka sallama ki kasa amsa mini ha je ki da kuma abinci amma ya aka yan lele wa ya taba miki wane ne mari na mari ka rasa wanda zaka mara kuma sai yan lele ha wai ya haka ne na fa ga take-taken kasila a gidan nan yayi yawa fa ka gama da ni kuma ka dawo kanta hajiya ba haka bane wannan yarinyar da ke ganin ta ba ta da kirki na shigo gidan ina ta zabga sallama ta kasa wato ainihin ta amsa mini sallama daga bisani na haƙura ina da buƙatar a ɗauko mini abinci yarinyar nan ta yi kunnen uwar shegu da ni ina ta mata magana tana jin wani kiɗan banza wanda ba zai mata amfani ba dan me za ta riƙe mini haka shi yasa na ce zan babballa ta in karerya in zubar da ita ta ki an sa maka sallama an ki sa'ar ka ce ko kuma yar aiken ka ce baiwa ce ba yar aiki a cikin gidan nan me amfanin ta sile wallahi ka kiyaye ni ka rasa wa zaka da ka sai yan lele na idan ta sake maka abu ka gaya mu in ba haka ba wallahi zaka sile eh, hajiya ya isa ya isa ya isa ya isa ishiru ishiru ishiru ishiru ishiru da me ke so me ke so a siyo miki ice cream shi za ki sha mm. to za a siyo miki shi zan ba ya Allah shi zai siyo miki wallahi shi zai siyo umma mu je ki zauna ki ci gaba da kallon ki shi zai siyo yawwa ya siyo ya na ganin ka bace me aka yi ma malam jibrila kyale ni kawai wato raina ya bace yake na kufula na tumbatsa na dugunzuma haƙuri kawai nake shi na ganka haka to gaya mun mana waye taɓa ka in sauka man ƙarfi a jibril al'amarin bai kai ga haka ba bi ma'ana wato ainihin a rayuwa shi hakuri na da fa'ida wato da raina ya baci shi sa na sulalo na taho nan ina so in tafi wato ina ainihin ne karatun alkur'ani sai in samu nutsuwa kuma kai ma da wannan nake wato ainihin umartarka nake zaburar da kai a bisa umur duniya mafiya a ringa haƙuri inna allaha ma sabirin allah subhanahu wata'ala na tare masu haƙuri an fahimce ni eh ni ba zan iya haƙuri ban an cuce ni ni ba zan iya haƙuri ban an zalunce ni sai na rama to allah shi kyauta ba ni dan wani abu na kamar ya wani abu Nemi? Ina son dan fita yawo ne kuma ba ni da ko sisi. A'a Jibril. Wato ainihin ji hajiya tana waya da alhaji cewar kawo san masa dukiya. Ka fitar da su, ka shararantar da su. Kana nufin ka ce da ni har sun kare? Ai wannan kuɗin sunan su matattu ba rayayyu ba dan tuni sun riga sun koma ga inda ba a tunani. Ba zan iya baka kuɗi na ka tafi kai a shararanci da su ba. To ba zai yi ba, labudda ba zan baka ba. ni ba shagoriya za ne ba za ka ban ba a to da me sai kuɗi ne a kan me kaga dan na ta cewa yayi na ta cewa wani yaya sile da Allah ka wani abu kai me kake nufi da haka so kama wani abin zan ko ka ba wani abu subhanallahi a a tsaya mana dai kace da uwa ni ba na son karɓi irin haka mai da abun ka da Allah ba sai ka zaro ta ba na ce abin dan Allah an hana ni sai dan karfe za a ba to kuma ana maslaha kuma sai a ga zaro karafuna do Allah ya dinga bari ba na abin da zaka ba dan uwa ni dan uwanka ne ai ka sassauta mini ka ba na son ba zan ka insha Allah insha Allah a'a ga ga wannan ita kadai ta rage mini ka iya fasa ta a raba ta biyu sai ka mini rabi eh a kawo min rabi sai na abinka bari mu baka akawun nan ba ina ƙara tura min wasu wannan ya yi kaɗan dan ba za ka samu ko sisi ba nan bi ma'ana waɗannan sun dulmiya sun dulmiya to sadaka salamu alaikum jika don uwa Allah ya tsare Allah ya shirye mu baki da ya zanyi da kai duk Allah ya kame da abin nan ka fita ko kai tafiya kawai zan tafi sile man jibril Allah salamu alaikum tana zafi a'a salamu alaikum salamu alaikum son ƙara sama hazo ina son ga na ɗau caji ina son in a sararin samaniya ina yawo alaji kana da kuɗin a cikin kana koyewa ana magana kana yana ɗan na kyamariya Allah ya nan ga ba yana sakan da